Gaba da Amma wasila ko ba kya so na fita ne? Hmm? Ko ba ki gaji da ganina ba har yanzu? Me yasa ka ce haka? Na gane daga cewa ki je ki ɗauko min wayata a falo. Kin je kin zauna. Wanda da a ce kin ɗauko min da wuri da tuni na ya isa a ce na je ofis. Amarya ai ba kya laifi. Ba ki ji abin da masu iya magana suka ce ba? amarya ba ta laifi ko da ta kashe dan masu gida? na isa kashe dan masu gida in zo na lafiya? laikwa amarya amarya ba na so kana fita a gidan nan kana bari na ni kaɗai saboda idan baka kusa da ni kare ce na ni tamkar ji nake ban da kowa a duniya wasu wasila wani irin zaman kaɗai ce kike yi a gidan nan hmm? karki manta fa mahaifiyata tana gidan nan kuma duk abin da kike so za ta yi miki za ku zauna tare da ita har na je ofis na dawo eh? amma kai ka sani ai ba zan sake yadda zan sake da kai ba tsokuwa ta ce fa to wani hiran ma zan yi da ita ka gaskiya wasila rigimar ki ta fi yawa eh to shikenan dai yanzu ba zan huce yamma ba zan dawo insha Allah ina zuwa ofis nan zan dawo to shikenan yanzu dai ka bani wasu yan kuɗi so nake in shefe ne an jima kuma in kana dawo sai ka siya min gashishiyar kazan nan <laughs> kina nufin ki ce har yanzu kaza ba ta ishe ke ba hmm? ko kin manta cewa ke amarya ce ka je ka da zolaya amarci kuma yau fa auren mu wata uku kenan <laughs> to shikenan zan siya miki gashishiyar kaza har guda uku kin ga sai ki ci ki batta ki koshi okay. to shi kenan sai ka dawo tsadar fitar motar Ibrahim. Kada a ce sai yanzu ya tafi ofis. Eh yanzu ya fita. Kin mada ni sai ka ce wata sa'a ki ido cikin ido eh yanzu ya fita. Ki ce dai yanzu kika bashi ya fita. Kin sa shi a gaba kina ta faman yin bai ki sisi na da irin wannan kwarkwasa ke ga amarya. Hmm? Wani irin al'amari ne wannan ki saka shi a ɗaki ki dinga masa abubuwan da bai kamata ba ki hana shi ya fita neman abinci. Ba haka bane Hajiya. To ba haka bane. wannan kudin fa kudin da shi ne aka kawo miki kudin shafe ne ne ibrahim ya bani ce mai ne babu abinci a gidan babu komai ko magi bai rage a kicin din ba kudin cefa ne duka wannan kudin wai me yake damun ibrahim ne yaro kana wahala babu rani babu damina babu sanyi babu zafi kana yawo kana faman neman kuɗi ka dinga ɗaukar kuɗi kana bariya da bata san ciwon su ba yanzu wannan irin kuɗi dimas kamar duka kayan cefa nan garin nan zaki siya ki kaya gidan nan me ba mu da shi ya dauki wannan uban kuɗi ya baki to bari ki ji wannan kuɗin sun yi yawa sun yi yawa tunda kuna da komai a gidan nan dan abin da ba a rasa bane saboda haka kin ga wannan duk abin da zaki siya wannan ya ishe ki wannan likewa zan yi a waje na in ga dan gora idan na ji zan saya idan kuma wani abu ya taso irin baya nan aini ake tambaya ko ban isa wadatar da komai a cikin gidan ba sai shi komai kika ce daidai ne haji wanda Allah duk kuɗin da Ibrahim yake bata a gidan nan bai ishe ta ba har kuɗin shefe nan ma sai ta raba. Allah ya ashe kina nan ma ina nan kaga na fito ina dan dubo dubo wa'annan da ba sa labo da yan tsalle tsalle a'a ibrahim lafiya yau na ka dawo da wuri haka eh wallahi da ke na je siyo wasila sakonta ne to shine daga babu abin da zan yi a ofis din shine sai bara in to gida kawai gaskiya ne ka sanu ya aiki? wallahi alhamdulillah sannan hajiya yawa da yawa wasina ya gida ya kuma zaman kaɗai ce kaɗai ce kuma haka ta gaya ma zaman kaɗai ce take a gidan nan eh ai so kana ta kawai yake hajiya ni fa ban faɗa masa ba to gashi saƙon naki a ciki akwai soyayyen kifi ba naki bane karki taɓa nawa wani. sai na zo ajiya ga ana na sarki kaza ce na ka miki ikon Allah kai wato magabata sun yi gaskiya wani labarin zan baka kakarmu idan aka yi haihuwa in ta je barka idan mace ta haifi ya mace ne ka ji ta nema ta murna tana Allah ya baki yan biyu kun ku namiji ta haifa ta ce ɗaya kika haifa Hajiya me yasa kike faɗar haka ta ce to bari in baki labari idan kika haifi ya mace to kin haifi ‘ya'ya biyu domin Allah ya sa kika ga aurenta ita ce miki hidima mijinta yi miki namiji kuwa dama a ƙarƙashin matarsa da iyalinta zai ƙare ga aya ina kallo a kaina a cikin gidan nan saboda ita tana tsantsara kwalliya tana kwarkwasa tana shafa jan baki a bakinta ni na fuskanci idan tana nan ka har wani tsalle yake kamar zai tashi sama shi yasa ita aka siyo mata lodin kaya abun ma da na ji kawai kenan ban san menene a karkashi ba yanzu ka nufo ni da wannan ɗan leda. sakamakon haihuwa kenan ni abin da na cancanta abin kenan hajiya kaza ce guda ɗaya na siyo mata ke ma guda ɗaya da ke ni ba damuna ta ba shine na siyo kifi ibrahim ni abin da na fuskanta ma dai da kyautar nan bata faɗa cikin ka ba hajiya wallahi ke na siyowa ya zan siyo miki abu ba a san raina ba na haƙura na ci girma ungo rike ka rike na ce dan Allah ka rike dan darajar manzon Allah ka rike in shiga miki da ita cikin ka kara mata je ka hada kayan na yabe har abada duniya da lahira ya na ganka ka shigo haka jikinka a sanyi ledan nan kuma fa kamar da na siya wa hajiya ne ta ce ba ta ce tare na ke dakata da Allah hajiya fa mahaifiya ta ce me yasa kowace irin magana ne sai ki ce zaki dinga gaya mata kuma ni zaki gaya wa ma Allah huci zuciya ka kai hakuri wasila wallahi yau ke ki ce ta dame ni shi yasa nace bari in zo in ganki ko hankali na ya kwanta ai gwara da kika zo mama tun aka yi biki na so ɗaya kika zo gidan nan na ji daɗin zuwa kenan in ji daidin lafiya kuke kuma ina sarkar taki tana ɗaki bacci take zo mu shiga daga ciki mama kin ba sai mun shiga ciki ba nan ma ya isa ba wani jimawa zan yi ba dama leƙuwa dai na yi in ga lafiyarki wasila auren nan ya karɓe ki kin ga yadda kika yi washar da ke to mama me fi raina hankali na a kwance ki duk abin da nake so a gidan nan shi nake ci yanzu ma haka farfesun rago na ke dafa a kici farfesun kan rago ai sai a zubo min a zubo min ni ma in wuce da nawa wallahi ba ki ga yadda nake jin daɗi a gidan nan ba komai nake so samuwa nake yi in kuɗi nake so ibrahim ba ne amma matsalan ɗaya ne mahaifiyarsa ta samun ido a gidan nan hmm. sa idan ta ai ba matsala ba ne in dai har mijinki yana kula da ke yadda ya kamata don haka ki kwantar da hankalinki ki ci gaba da cin arziki har mu ma mu zo mu dandali arzikin a jikinku <laughs> kin ga ba wata damuwa yanzu ki je ki koda bai nuna ba ki zuba min dan san a yan leda sai ki hado min da yan shinkafa koda kwano da ne sai in tafi da shi gida in sarrafa kayana ko bari in sauri in kawo muke kar hajji ta fita ta kalla abin da zan baki ina kawo miki wuce to ba komai da samu mun da karbo mun da dauko da kar hajjata ta samu mu ki kawai ma mu ki shi ke to an gode an gode mutanen gida to duk za su ji shi ke na gode Wace mata na ga girma wata haka ta wuce? Mama na mutum. bacci kike shi sa ma ban da ke ba amma ta ce in gaishe ki ba dan nan a ke ma ke mun magana mu gaisa mhm. ikon Allah wani abu sai yaro mahaifiyarki ta zo ake mun magana mu gaisa ko bacci nake bakin mota ki jira ni sannu sannu alaikum salam hajiya asabatu eh da kuna gida kenan eh ina mm. to sannun ku yawa bismillahir rahmanir rahim yanzu ke tafi wallahi yanzu nake tafi Sai sanda zuwa ai jiya na zo wasila ta ce da ni kina bacci shi kuma alhaji ya tafi ofis wallahi shi yasa yau na dako san mako saboda in iske shi <laughs> to Allah dai isa lafiya a sabi eh to amma dai su ci abinci tukuna yawwa to ina zuwa a ah, a ah. eh sai an bude ko yawwa shi ne nan ko A'a ni a cikin kwanan zan ci. Haba hajiya filat ɗin mai kuma. Yo, filat ɗin mai hajiya? Mm. Wallahi gidan haya ne. Kuɗi na ƙare. Zan kuɗi sun gane masu gida suna so su zo cin mutunci a cikin layi. Yasa na yau samu ko na ce bari in zo gaya wa alhaji. Kudin haya? An nawa ne kudin? Wallahi alhaji ba su da yawa. Dubu hamsin ne kacal. Dubu hamsin? Haba Asabe. Dubu hamsin ɗin ce kacal? A'a. Banda abin ka hajiya dubu hamsin a nan gidan mecece. A'a kuma dubu hamsin take kuɗi. Amma a nan gidan dubu hamsin ai kamar kai ni ce in kashe naira biyar a ku sai batun miliyoyi shikenan shikenan biya wasila akwai wani handbag da na zo da shi jiya ki je ki buɗe za ki ga kuɗi a ciki daga gefe sai ki ba ta dubu saba'in ko sai ta biya kuɗin hayar gidan ta yi amfani da sauran ah, ah. har da gari ba da to an gode Allah saka da alheri ubangiji Allah ya kara arziki da mu da wadata an ga idan kika ba su dubu hamsin din ashirin din kuma kya dan kara jujjuyawa <laughs> ke da jaje dai ki taya ni godiya kawai a taya ni godiya gurin alhaji na ba komai asabe sai a masa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin yau da gobe dan yau da gobe sai Allah haka ake damun bawan Allah nan kin ga a office ba ni salamu alaikum a gida da ya shigo zaki ji ana sallama abinci a taimaka min abinci na ya kare wallahi ba da kaza a ta taya shi da addu'a Allah ya ba shi ikon mm, mm, mm, iyawa yau da gobe da me zaki hajiya sai a sake haɗa sai na shiga na karɓo saba'in din na fito abin da kuka rarrage sai in hada sai in wuce da shi kin ga an jima ban sai na abin nan kin baro wasu a gida ne ba wanda na baro hajiya ni din ai na san ba ba za ku yi ba ai irin abincin nan ne na misali abin nan baro zai a fuka <laughs> a a a ta baya sirikin naki zaki bi ko ta nan a ta nan gurin ki zan da alhaji kenan Allah ya saka da alheri a a a to kira ina <laughs> alhamdulillahi wasila alhamdulillahi kinga cewa ne sai na shigo na gaya miki dubu saba'in ni yanzu kinga komai lafiya lafiya don wannan dubu saba'in din na tabbata zan daɗe ina cin sa hankali wallahi gaskiya mama ban ji daɗin abin da kika yi ba gidan da kike zama fa ba haya kike biya kawo bala ne ba ki gidan nan kina zama a ciki ah wato nan da farin cikin da nake da nishadin da ya shigo min ki ce ke zuciyarki a kuntace take saboda na roki mijinki yan kuɗi ko ni dai mama gaske ba na jin daɗin irin wannan ko don kar girman ke zuga idan ibrahim domin roko yana zubar da darajar mutum ke da allah na fita ha hakke za ki gaya min abin da ya dace kin ga wannan surutun da naki ya ishe ni in za ki raka ni ki zo ki taka min in ba za ki raka ni ba ni kin ga tafiya ta ubangiji ba zai min alam na shari'a ki ce in me da kaina baya ba wallahi ba ki isa ba an kashe cutar in muke mutuwa haka kawai Allah ya mun alam na shari'a ki zauna kina yi mun bakin ciki kan ai babu komai gida ka wadata shi da abin da muke da bukata da akwai Allah dai ma albarka Allah ya biya to sai kai maza ka hanzarta ka tafi to na gode yajja yawa mm, sai na dawo rike amana da kyau Allah ya tsare Allah ya bada abin da ake nema wait wait wait Ibrahim da Allah dan sauke ni a gida mana haba asabe yaya mutum ya shirya tsab zai tafi gurin aikinsa ofis ba zai je kuma yanzu ya ɗauke ki unguwar ku mai nisa a ce sai ya biya ya kai ki gida a baki kuɗin mota mana asabe a'a kin gani ya bani kuɗin mota abin da ya bani ma ya ishe ni al'amfana haba hajiya dan zai sauke ni a gida yau ɗaya kuma menene to kin gaba ni fa ibrahim ba a matsayin siriki nake kallon sa ba yanda take yata ta ciki na haka na dauke shi tamfar dana na ciki na ni dai da shi da ita duk ɗaya ne dan zai kai ni gida yau ɗaya hajiya shike na hajiya kyale ta shiga mu tafi to <laughs> ah, ah. hajiya hajiya asabe na me haka ki shiga gaban mota mana ki zauna za ki kame a baya sai ka ce mm, mm, wani direban ki ah. gaba kuma hajiya mm, ga inda zan yi balas in sake in sha ac kuma na shiga gaba ai takura zan yi wannan wace irin sulka ce wato shi talaka haka tsarinsa yake hmm? wato mahaifiyarki da ni za ta guga jigida ko takara take da ni ma'ana tana gasa da ni ko inda nake zama idan ibrahim zai kai ni unguwa dole a nan ita ma za ta dasa mazaunanta ta zauna ko saboda ta haifan min ɗa ki fa bata labari ke ta haifa ba ɗana ba ina dalili za ku dinga ɗiga min iko a cikin gida eh Allah kai kai kai kai kai kai kai Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. wasila. Da kika mm, masu jego. lafiya lauda sun ce a rarrashe ku. Muna an Ga miki dama yanzu nake cewa zan kira ki. Ki shiga kicin ki dan haɗa min dan wani abu mai dan sauki in ce. Domin a gidan jegon nan ni ba abin da na ci. Ba komai a gidan haihuwan nan ga muke. sai wani abu kunan kanwa ai yaushe zan wani sha kunan kanwa yaushe rabo na da shan wani kunan kanwa a shi kenan a'a wa'annan tura min fa ina aka same su ɗazun wata kawata ce ta kawo sayarwa Don ne sun min kyau sosai shine na ce bara in saya mana na kawo ne ke ma ki zaɓi guda ɗaya a ciki ɗauka kin kawo min zaɓi guda ɗaya ba wasila wasila a riƙa yi wa kai adalci a riƙa yi wa kai adalci a daina sa son zuciya a cikin rai wannan son kai ne ki tuna fa ni fa ni ce mahaifiyar mai gidan nan ni fa na tsuguna na haifi ɗana ki a matsayin ki na matar gida wacce aka auro ki kwanan ki ma nawa a cikin gidan nan yaushe kika ba saba da shi amma kin san ki ɗebi kuɗin Ibrahim ki sai atamfofi kuma saboda tsabar son kai ki kawo min wai in ɗauki kwaya ɗaya ke ki ɗebi biyu saboda Allah wannan adalci ne mutum ya dinga aunawa da kansa mana yana lissafawa a ina kika samu kuɗi ɗan Ibrahim ne. Dan ba wani abu da kike yi, mahaifiyarki ma an ta zo ba ta ake, bare ki ce a gurin ta kika samu. To ba zai yiwu ba. Kwaya ɗaya ce ta dace da ke a matsayinki na matar da Ki ɗauka. Wannan biyun ne suka dace da ni su ne halaliya ta halan malam. Ba wani abun aibu ba ne. Haihuwa wasa ce? Ki kokari ke ma ki adana ki gaba ke ma sai ki mulkin ki yadda ranki yake so. saboda haka ɗaya zaki rike kin san inda yake aje kuɗin domin har a ki yake ki je ki ɗauko ki ba mahaifiyarki ko ba a yin haka to saboda haka sai a je a kuma fakannin fashin su a kwasa sai ki sai wasu ni na rike wa'annan komai kika haje daidai ne babu komai ina san daidai ne haihuwa ba a babban zaba ce yarinya daidai ne hmm. komai kika hajiya daidai ne mahaifiyarki ma take uzura mana baleni da gidan ɗana. Ki girko abincin ki miƙo min yunwa nake ji. Ni fa wannan katin da ka saya mun tun ɗazun nake ta gudawa ya ki shiga. a haba. ita train ida ko matsalar network ne zai shiga ni fa gaskiya so nake ne waya da daren kuma ka san yadda za ka ya san yadda zai kamar yaya ko shi kike so ya zama katin ki saka ke dai a duniya ba kya son yaron nan ya huta sai kin wahal da shi hmm? ya ce miki dare yayi masu kanti sun tashi kawai kenan sai ki ce Allah mai lalle sai an sai kati a-a-a an saka miki a waya hmm? saboda tsabar fitina irin taki ke dai baki a ƙaunar ya huta kullum da abin da za ki zo da shi to ma wai tukuna wajibi ne farin layo sai an yi waya da daddaren nan wai ma uban wa za ki kira da daddare kawata nake son na kira hajiya kawata hmm, nake so zan kira ya eh, kuri ki saki ranki ki je zan tura miki ta account kin ji hmm. lalle ibrahim ina tausaya maka don na fuskanci nema kake ka zama wani a sallama karen dillalai yarinyar nan na fuskanci ba ka kauna bacin ranta yarinya karama duk abin da take so shi za ka yi mata sai lallaba ta kake kana ta relayarta duk abin da ta zo da shi daidai ne wannan tsarin da ka ɗauka ka canza tsari bai yi ba kuma na kana za ka tura mata ta akawun ne ko ko ma'ana dai ina ina jin dai ta banki kake so za ka tura mata a daren nan dan naji ji kuna yin irin wannan abin eh. to ni kuma na nawa za a tura min <laughs> a waje ke ma kina son katin ne eh ba shakka wato sai na tsaga bille na na ce da kai ina so to ina so to hajiya ga na ki gwada a wayan ki ko za ta shiga tunda na ta ki duk layin mu ere ɗaya ne rufe mu baki sarkin kini bibi hasada ce kuma take nema ta shiga tsakanina da ɗan nawa ma sai an min mm, mm, mm, hasada wani wannan ki saka ke bai shiga a waya take ba sai a tawa saboda kenji ya ce zai tura min ta banki tashi ki shiga ciki za mu yi magana da ke Hajiya. Ai da ka bani na kare abin da nake so in gaya mata tas na zayyane mata. Ai ni ban saurara mata ba duk wanda yake nema ya matsa maka ni ko ba zan shi ya huta ba. Ai da abin nake domin ka nake yi amma na fuskanci ba ka gani. Dan Allah Hajiya. Dan Allah ki dinga sassautawa yarinyar nan. Sai ta dinga ganin kamar ba kya ƙaunarta ne. Rika sassauta mata fakaci. Kana nufin wato ne ban ma iya magana ba. Kai ne ka iya sai ka tsara min yadda zan yi. to na kin sassauta mata tunda kai baka tausayin kanka ni ina tausaya maka kai baka dinga sassautawa kanka kanewa kanka adalci ka zama namiji ba mijin ta ce ba lafiya kukan me kike yi haka babu komai ne ban san lokacin da kukan ya zo mini ba to ai shi isa nake tambayar ki me yasa ki kuka na gane ya ce ko eh faɗa mun mana na rasa me yasa haji take ma haka duk abin da kake ba a gidan nan idan tana kai sai ta ce ita ma dole sai an yi mata gashi ko da yaushe sai ta dinga kyara ta tana ta hantarara kamar ba ta tsona ki haƙuri ki daina kukan nan kin san kowane mutum akwai irin ƙaddararsa kuma hajiya mahaifiyata ce babu yadda zan yi da ita sai dai na bi ta a hankali ina nusar da ita abin da yake daidai da kuma wanda ba daidai ba har allah ya sa ta fahimta amma kuka ba zai yi miki maganin komai ba kin ji to shi kenan ki haƙuri yanzu masu sallah nake yi addu'a nake yi miki duk abin da yake damun mu insha Allah komai zai zama tarihi ki kwanta ki yi baccin kin Zuwa Ibrahim muna lafiya? Lafiya da wallahi. Na ganka a shirye tsaf, kada har fita za ka yi. Eh wallahi jiya, yau da wuri nake so na fita. Saboda ana jira na kuma ayyuka sun min yawa. Shi yasa nake so in je in karasa. Kuma na zo in gaishe ki tun ɗazu sai na ga kina bacci. Hmm. Ai ka gani ina ma shirin tashi lokacin walaha yayi in yi alwala. Ai sai na ji baccin kuma yana ɗan ƙara fusgata. Ai dama haka abin yi. amma fara ka maka alaikum salam sannan hajja ina kwana lafiya lau wasila kenan kin ji shiru kin biyo shi ko a'a ba biyo shi ne ba kawai gani ne ba mu gaisa tun da safe ba shi yasa na zo na ce bara mu gaisa haka ne ba mu gaisa ba to yanzu me kike yi a kitchen din breakfast nake hada hajja kin san abin da nake so da ke ki tashi maza ki koma ki je ki ci gaba da aikin ki saboda haka idan kin gama ki haɗo min nawa ki kawo min nan yau a ɗaki zan ci saboda ba na yau ba zan hau kujerar nan taku ba ba na son hawa kujerar yau to shi kin gani ba karyawa zan yi a gida ba amma me kike tunanin zaki dafa mana da daddare mai daɗi me kake so in dafa maka <laughs> Allah sarki ki dafa mana duk abin da yi miki Ani na wake wannan damar. To shi kenan Zan dafa mana tuwon sakwara da miyan egusi. Haba wasila. Ki rasa abin da zaki mana sai sakwara. Sai ka ce muna kudu. Hmm? Tsakani da Allah mu ba yarabawa ba, ina mu ina wata sakwara. To idan shi ba shi da zaɓi sai abin da kika zaɓa masa, ni ina da zaɓi ne ba haka nake ba. saboda haka yau ni abin da nake so a yi min a gidan nan duk abin da zaki dara nake da daddare a haɗa madambaci dambu nake so a yi min yauwa ki haɗa tukwane guda biyu don ya fi turara ba na son na tukunya ɗaya yauwa riga na za a haɗa min sosai a yi min dambu ya ji zogale dambu bajiya dambu haka na ce dambu shi za a yi gaskiya ne ke kin iya dambu to zan kwatanta to kin jajiya bata iya dambu ba kai ta zo ta kwakwaba miki kuma ki kasa ce ba wani kwakwaba da za ta yi tare za mu yi tana yi ina kallon ta na ga abin da ba daidai ba in gyara mata yau dambun nan shi za a ci a cikin gidan nan kaji na gaya ba shi kenan ta shi kenan idan nayi dare ni dai a cin yana sannan ibrahim sannan ka tashi ka sha maganin ga maganin na kawo maka taso mana ka tashi na rashin lafiya ibrahim ka tashi ka ɗan jingina ko sai ka sha maganin sannu alhaji Allah ya baka lafiya fa ake ta fama wannan zazzabin ya zaga duniya ya zama kamar ruwan dare ga magani ah, sannu ka sha ruwan in bai ishe ka ba wani a kara maka sannan alhaji yawa sannan mama ubangiji dai baka ahuwa ba sa ka fara ne amin ya allah amin au ashe ma ina gane mutane zazzabin nashi ai bai karfi ba tun ɗazun muka da daga asibiti hira muke da shi ina ga allurar da likitan ya ne yake faman zoka. <laughs> ni wallahi ca nake ya zabto da ba shi da mutane ai tunda na ji ya ce maman nan sai na ji sanyi a raina amma ni da zazzabin yanda kika san ni aka dorawa saboda takanas na taso gurin shi na taho ki faɗi duk buƙatar ki ko ba ni ba ga saji a nan sai su yi miki ko wallahi dama dai da bukatar dai ce da aka saba kaddi Allah ya gaji shi ka wallahi ita ce yanzu ma ta kawo ni sai na tarar da ikon Allah kuma zazzabi wallahi ba wani abu ne dan abin da za mu kai bakin salatin ne ya ƙare shi ne ce bari in zo in gaya maka wannan duk ba zai gagara ba ai da ba ki zo ba ma ko aikowa da sai ki wasila na'am ki je ki zubo ki auna mata abincin da za su ci yau zuwa gobe in allah ya zuwa jifi sai mu ga abin da allah zai yi ko to shi kenan hmm, hajiya to an fa gode alhaji allah saka da alheri na gode a ba da <laughs> eh. hmm. ibrahim A gaskiya wannan abin ya fara damuna. Ya ishe ni. Tsakani da Allah bani banin nan ta yi yawa. Hmm? Shikenan kai ba za ka mora kanka wani abu ba kenan saboda ka auro yar fakirai yan marasa shi yar yan maroka. To nan me ya rabata da yan maroka? Kullum mahaifiyarta tana tafi ka bata kai shikenan ba za ka mora kanka komai ba su ba su da dangi ne? Hmm? Da za su dinga zuwa suna damun su da bani bani? Haba da Allah. Wallahi Hajiya ni kaina abin ya fara damuna. tun ina ganin sa kamar na ƙara ne har ta zo abin ta ƙure ni wallahi saboda da na ganta na san wani abu take so na san roƙo ne wallahi abin yana damuna sosai wallahi to yaushe ma za a ce kullun sadaka kina tafi a hanyar gidan yake kuma da kin zo burin kike a burin kike nan kin a miki kina zuwa ba ni a baki kuɗi a ɗauke ki a mota ga rashin kintsi ga rashin kamun kai wannan wace irin sulka ce haka hmm? haba kamar kin kai ya masana'anta to ko kasuwa da ake shimfiɗawa a naɗa wata ran naɗewa ake a tashi hmm? ai yau da gobe sai Allah kima da yake wata saniyar tatsa haka ake yin sabga duniya abin da nake so tun da wuri ka gaya matarka ta shata wa mahaifiyar ta layi ma'ana ta ɗauke kafarta daga cikin gidan nan ba zai yiwu ba a masallaci ɗaya limami biyu ni ina nan a zaune a matsayina na mahaifiya ke kuma kawai dai kin dauki akin mu ki dinga mana zirga zirga a cikin gida akan me ba zai yiwu ba ta gaya mata lalle lalle ta dauke kafarta ta saurara mana haka an yi kara an yi kara abu ya gagara gaskiya hajiya ba zan iya gaya wasila wannan maganar ba domin duk abin da na ce ta ita na yi kuma na san ita ma abin da mahaifiyarta take yi yana bata mata rai babu yadda za ta yi da ita ne don ina jin su suna hayaniya da ita akan haka babban magana an ce da maka sau ba ito eh ai dole ka faɗi haka shanyayye tunda sun riga sun shanye ka don me ba za ka faɗi haka ba dole ka ce ba za ka iya gaya mata ba to ka bar ni da su ni zan iya gaya mata ba yadda za ta yi da ni tsaf zan kora mata jawabi domin na isa gidan ɗana ne ko ni na kai ba zan sa mata idanu a gidan mijinta ba dole kyale shi ma uwarsa ta yadda take so saboda haka ni ma a kyale ni in yi isata da mallaka in mulki na a gidan ɗana Allah ne ya nuna min shikenan hajiya yanzu dai abin da nake so a ba abun a hankali ni na san me zan yi a kai ka ce eh insha Allah shikenan yaron nan da na ce zai kawo kayayyaki ko ya kawo eh ya kawo sako. Ah, ok hmm, ai gaya maka baka sani ba ibrahim akwai labarin kasan shi wani lokacin aka zauna ana cin abinci nan bayanai suke zuwa daki-daki ai bayanin da nake so umma wato ba wani abu bane so nake mana gama cin abincin nan kana tashi kafin ka tafi ofis ka biya su to kaga irin barna da berayen gidan nan suka yi mana berayen nan sun mana tatas kayan abincin mu sun kwashe yanzu ke wasila ya aka kike barin kofa a buɗe har beraye suke shigowa gidan nan ka san su berayen kala-kala ne akwai beran birni akwai beran daji akwai beran gida akwai bera mai kafa mai yatsu kala-kala ga sanar mu mai kafa shi ne ya addabe mu a cikin gidan nan ina gaya ma to wani irin beraye ne manya-manya haka kika ce suna iya jan buhu kalau a to wannan beran ba na lafiya ba ne gaskiya zan je nemo malami a yi addu'a a me ya zafi babu wani malamai da za a kira tun da dai baka gane ba la hmm, sarki wato yaro yaro ne ko da yaron giwa ne ibrahim kenan tun da baka gane ba yanzu nan zan fahimtar da kai ba wasu ba ne ɓerayen nan illa sirikarka a sabe mahaifiyar matarka gata nan matar nan jiya da daddare da ta zo nake gaya ma da ita da yanta gata nan da suka dinga jan buhu ina ji a kunne na kwali ja ake sai da ta cika mashin din a daidaita sahu kat ina jin sa ija ita shi ya tafi da ka yi magana a ce ka ya sa ido da ka yi magana a ce ka mm, mm, mm, rashin haƙuri ba za a ci arzikin ɗanka ba shi kenan cin arziki dan kayi kuɗi sai a hana ka sakat kayan abincinka a gida ba za a bar shi ka yi bukatar ka da shi ba haka na faɗa haka na ce ka kyale min kai aya abin da na faɗa kenan uwar take asabe mai kama da maroƙiya ko kuma in ce maroƙiya sak ko ba maroƙiyar ba ce <laughs> sai a gaskiya ko kuka sani ni abinci yanzu na fara ci da ka riga ka ɗauko kare dangi mu cinye ka koma ka kuma karo wani kayan abincin zan fasa ci ne wani ma ya rawa bare dan makaɗi ita ma da ta haifi ta baka ta zo ta naɗe ta tafi bare ni na haifa na yolanci kayana sai ka sani kakka ce an taɓa zuciyarka gaskiya ne ibrahim bazan zan jure wannan rashin mutuncin da ake mu a gidan nan ba Cin fuskan nan da ake mun ya wa gidan nan. Akan mai mahaifiyarka za ta ringa kiran mahaifiyata marokiya. Da shi ai talauci ba hauka ba ne. Yi haƙuri, yi haƙuri wasila. Ki daina ɗaga murya. Ki yi haƙuri mana. Hmm? Bai kamata ya zamanto wannan ya zama abun ɗaga murya ba. Ki yi haƙuri wasila. Ki daina kuka, ki daina ɗaga murya. Don wannan ba abun kuka ba ne. A wajenka ne ba abun kuka ba tunda ba kai aka faɗawa ba. kuma baka san ɗacin rai da nake ji ba idan aka gaya mu, a gaban ka fa hajjiya ta kira mu da sunan beraye a rasa da wanda za a musulta ka da shi sai dabba dabban ma bera ya ba zai yi kuka ba dan Allah dan annabi wannan wace irin rayuwa ne ki dakata da Allah wasila ni kike gaya wa haka ai abin da hajiya ta faɗa daidai ta faɗa eh ba laifin mahaifiyar taki ba ne me yasa ba za ta zauna a inda Allah ya ajiye ta ba kullum tana yawo ta je nan ta je nan ta je nan da ba ta zo nan gidan ban roƙo da za a gaya mata wannan maganar ne eh duk abin da aka gaya mata ai daidai da ita ne eh in gaskiya ta zo a faɗe ta mana oh yanzu har kai ka san ya kamata bai kamata ka kalli mahaifiyata a matsayin mai laifi ba domin mahaifiyar mahaifiyarka laifinta ya ninka na mahaifiyata sau dubu domin ba ta da wani sana'a a gidan nan sai sa ido akan duk abin da ɗanta zai masirkanta a gidan nan ke wasila mahaifiyar tawa kike kira da yasa ido munafuka fa kenan ni ban zagi mahaifiyarka ba kuma ban fassara ta haka ba domin kana goyon bayan mahaifiyanka kana musanta mahaifiyata to ai uwa ba tafi uwa ba kamar yadda kake son taka uwan ni ma haka nake son ta uwan domin duk lalacewa mahaifiyata ce duk wanda zai ci zarafinta a duniya sai inda karfi na ya kare ke dakata da Allah surutun ya ishe ni haka eh ba ba zan taɓa hana mahaifiyata ta cewa duk wata mata maroƙiya ba domin duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata haka zalika babu katin da ya isa hana ni kiran surkata da sa ido wadda ta hana ni sukuni da mijina kuma zamana da ita babu wani amfani a gare ni wallahi da sirka irin ta a gidan nan gwara ka auro mata uku a gidan nan in zo na da su kike ga wannan magana ni kike ga waka? Ibrahim ka mare ni na mare ki na mare ki to wallahi ni ba zan ci gaba da zama da kai a gidan nan ba ka je can mahaifiyarka ta aura maka matan ku zo na to kenan tunda kika zaɓi ki tafi to ki tafi kar ki zauna ki je duk inda zaki ki je sha sha sha so kuwa wadda bata san abun alkhairi ba <laughs>